ga watan sha ɗaya watan dulƙada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da ashirin da bakwai ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya sake haɗa ma wannan masallaci da wannan lokaci masu albarka domin dorawa daga yadda muka tsaya a karatun littafin yakti a siratul mustaqim wallafar babban malami ibn taimiyya ahmad bin abdulhalim da fashin baki ko tsokaci da muke gani na babban malami muhammad bin salihin na usaimin allah ya ji kansu gaba daya mu ma allah ya ji kanmu muna ƙarshen fasali na sha biyu da ya magana kan a'yadul kuffar yau insha Allah za mu tashi farkon fasli na sha uku wanda malam iwa matashiya da faslun fi saumi ayyami yadin kuffar mufrada da fata Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya rora makan daidai shafi na 222 daidai fakara ta farko sadara ta farko daga sama nan ne inda za mu tashi da fata Allah ya taimake mu mala yace faslun ga wani fasli fa amma sawmu a a'yadil kufari mufradatan bisawm game da azumin ranekun da arna suke yin idi da za a keɓance su a ɗayance su da yin azumi ka saumi yaumin nairut wal maharjan kamar ranar da suke bikin nairuz ko ranar da suke wani biki na kalankuwa wani biki na al'ada wahuma yaumani yu'azzimuhum al-furs su waɗannan kwanaki guda biyu kwanaki ne da farisawa suna girma masu. faqad ikhtulifa fihima malamai sun yi sabani a cikin hukuncin azumtar su li'ajali anna al-mukhalafata tahsul bis-sawm saboda saba musun na samuwa da yin azumi aw bi tarki takhsisi eh, takhsisihi bi amalin asla ko kuma a'a asali wannan ranar ba za ke keɓe ta da wani wata ibada wani aiki da musulmi zai ce yau don isabawa waɗancan mutane bari ya yi azumi ba wannan malamai sun yi saɓani akan wannan matsala malam ya ambaci ranakun nairus da maharajan yanzu kamar a ce irin bikin kirsimeti ko bikin esta an gane wanda yanzu duniya ta yi rekomendin nasa ma ana yin sa a matakin duniya ko kuma mu dawo wata al'ada misali ta hausawa da za a ce wannan ranar rana ce da aka mayar da ita hausa suna yin biki a cikinta na al'ada misali mu ɗauki irin bukukuwa na kalankuwa da ake yi da can wanda da an dena sai daga baya a ats ko early 90s gidan rediyon kaduna suka dawo da shi suka rayar da wannan al'ada ta kalankuwa to da ana yi ne ko'ina. amma yanzu sai zamanto gidajen rediyo suke yi sai su gayyaci mawaka da makada da maraya su zo a yi wasu kwanaki da za a ce ana yin bikin kalankuwa ina fatan mun gane to irin waɗannan abubuwa na al'ada ne to mutum kar ce bari ya to mutum ya ce bari ya ke banci wannan ranar da yin azumi to shi malamai sun tattauna a kai shin a yi ko ba a yi ba kamar idan muka tafi kamar irin abin nan mu ɗauki misali nan ƙasar miya a bauchi ƙaramar hukumar ganjuwa suna da wasu bukukuwa da suke guda biyu a shekara akwai bikin ko ranar tsaga baya da kuma ranar shayi kaciya su suna yin kaciya ne sau daya shekara duk kasar yankin duk yaron da ya kai kaciya za a kawo shi akwai nan dutsen garin mai ne dutsen mai din dutsen da dalilin sake ca da garin miya a nan suke zuwa za a zo a iyayen yara da yaran a zo lokacin za a yi musu shayi to akwai biki da suke yi za a yi biki mata za su zo maza za su zo maraya za su zo makaɗa za su zo abubuwa za ka gansu na ban mamaki a zo a ringa yin abubuwa ainihin na al'ada to kai a matsayinka na musulmi ka iya cewa wannan ranar bari ka yi azumi ko ba za ka yi ba ranar tsaga baya shi kuma wannan rana ce da ake nuna jarinta mutane ne za su kwaɓe ƙattan banza suna rawa ne musu kiɗa wani a bayansu da wuka ina tsagawa ina yanka su jini yana zuba an fahimta to ko mu ɗauki al'adar fulani da suke ta sharo shaɗi an gane kowace al'umma tana da abin da take yi da yawa domin mu kusanto da abubuwa mutane su ringa fahimtar waɗannan abubuwan kar su ɗauka cewa ya ah, wai su waɗancan da suke tun da su ba sa yi shi kenan a'a su ma akwai nasu wanda suke yi na al'ada to sai gaya musu inda waɗancan suke da al'ada shi mai rubutu ya yi rubutu ne saboda waccan al'ada ya sani saboda kusancinsa da wurin ko kuma saboda suna da ilimi sun yi rubutu a kai an fahimta kuma sun yi da yaran da zai iya karantawa to ko kuma saboda ba ku yi rubutu ba ko kuma an yi rubutu da yaren da ba zai iya karantawa ba ko kuma asulan ma abin bai kai masa ba bai sani ba ina fata mun fahimta to da aka sai mu ma irin namu nan da ake sai a hikai shi sai a zo da shi saboda mutane su ringa fahimta suna ganewa an gane ku to kamar yanzu kaga ai akwai wani biki na al'ada da ake yi bikin takutaha ko al'ada ce ba addini ba ne takuta haɓa shi da alaka da addini ko ta kusa ko ta nesa an fahimta ba shi kawai ya shiyanci lokacin sallah ne na musulunci da haka za ka ga mutum ya ƙi layya lokacin a watan zulhijja amma kuma yanka a lokacin da ake yin takuta ikiwa yaransa ɗinki lokacin ƙaramar sallah ko babbar sallah amma ije lokacin bikin takuta na al'ada ya je yi kuma su kansu waɗanda suka yi sun ce shehu ɗan fodiyo zo ya tarar ina suna yi wai sai wannan takuta wai daga na ka samu takuta ha an gane ku to shehu ɗan fodiyo annabi ne ko manzo ne to kuma sannan shar'anta musu yi a zuwa ya tarar suna yi ita wadda suka ce iya cewa wannan tasu ce mukaddara ma haka ne an fahimta kenan shi ma shehu ɗan fodiyo bai sani ba kuma da ya gaya musu ya ce wannan takuta shi bai yi ba an gane ku to da haka wannan biki ne na al'ada to a matsayinka na musulmi sai ka ce barin yi azumi wannan ranar ko kuwa ba za ka yi ba shi ne wannan matsalar malamai sun tattauna a kanta an gane ku fanazkuru sau mai yau awwalan malai ce bari mun fara da azumin ranar asabar وذلك أنه, أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بشر السلمي عن أخته الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أبن ليسا ainihin aka kawo wannan saur ɗan yazid ya ruwaci hadisi daga khalid ɗan ma'adan daga abdullahi ɗan busurin salami daga yar uwarsa a samma allah ya ƙara mata yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasumu as sabti illa fi mafturid alaikum kada ku yi azumi kar ku azumci ranar asabar sai cikin azumin da aka wajabta aka farlanta a kanku wa in lam yajid ahadukum illa liha inibin aw udat shajara udi shajara koda ko a ce ku bai samu komai ba ainihin sai wato fatar inibi ko kuma ainihin wato tsinke na bishiya to isamu ici wafi lafzin illahu da inabin aulaha a shajaratin falyamdohu a wata riwaya ita ko da ɗayanku bai samu wani abu ba sai tsinken inibi ko ɓawon bishiya to itauna ainihin ya yi amfani da shi don izamanto ya karya cewa ina azumi rawahu ahlus sunan al-arba'a manyan malaman hadisi na sunan guda hudu sun rawaito wannan hadisi imam abu dawud ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2421 imam tirmidhi hadisi mai lamba 744 imam an-nasai a cikin al-kubra hadisi mai lamba 2762 imam ibn maja a cikin sunan shi ma hadisi mai lamba da 736 imamul albani a cikin asunan ya ce wannan hadisi ingantacce ne wa ƙala turmizi imamu turmizi ya ce haza hadisun hassan wannan hadisi ne kyakkyawa wa gadrawahun nasa'iyu min wujuhin ukhar an khalidin an abdullahi bin Busur. imamun nasa'i ya ruwaito wannan hadisi ta wasu fuskoki daban ba ta wannan fuska ta asamma ba an gane daga Khalid daga Abdullahi dan Busr warawahu aidan an samma an Aisha kuma ya ruwaito wannan hadisin shi dai Imam nasai amma daga as-samma ita kuma daga Nana Aisha wato hadisin sai zaman to riwayatul akran an gane ko wato sahabiya ta ruwaita daga sahabiya wannan ina cikin sunan nasai al-kubra hadisi mai lamba 2771 to anan kaga hadisin ya ce kar ayi azumi ranar asabar sai cikin abin da aka farlanta a kanku an fahimta to yanzu na akwai matsaloli guda biyu ke matsala ta farko ita ce wadda muke tattaunawa a kai tun da rana asabar rana ce da yahudawa suka rike su a matsayin ranar idi to kai ka iya saba musu a ciki kaga sai aka ce karka saba musu ma'ana karka ce za ka yi azumi a ciki an fahimta to abu na biyu sai kuma matsalar da ita kuma ba a kanta muke karatun ba amma kuma yanayi ya sha biyowa ta kanta mutum ya zo ranar asabar ta zo sai ta zamanto ranar tana cikin ayyamul biyu ranekun haske sha uku sha hudu sha biyar ta to annabi ya ce kara azumci ranar da ranar asabar sai a azumin farilla da aka ba zan yi ba ko kuma ta faɗo ranar arfa ko ta faɗo ranar tasuwa da ashko ashura ko ta fado a cikin sitta shawwal ko abin da ya kama da haka nan sai mutum ya ce to ai an ce kare azumi ranar asabar sai azumi na farilla sai ce ba zai yi ba to wannan kuma kuskure ne saboda akwai nafsi am akwai nafsi muhassas muhassis akwai nafsi wanda ina game abubuwa gaba daya akwai wanda kuma yana zuwa ike ikeɓance wani abu daga cikin wani abu an fahimta to da haka idan nafsi ya zo am ina bukatar muhassis da aka am ɗan uwan tafiyarsa har kai bauta da shi yadda ya kamata shine khas to su waɗannan ranekun asabar ko ranar tasu'a ko ranar ashura ko ranar arfa ko ranar albiyar ranar haske ranar cika an fahimta idan suka faɗo a ranar asabar wannan ranar ba sunansu ranar asabar ba sunansu ne ranar wannan ranar da musulunci an bata su da su misali sai ka ce yau ranar arfa ne amma ta zo a ranar da ta yau da kullum asabar ce da a sauran kwanaki ne ta yau asabar ce amma wannan ranar rana ce ta musamman sunanta ranar arfa an fahimta to wannan kaga kana azumi ba kana azumin ranar asabar ba ne kana azumin ranar menene ranar arfa ina fata an fahimta ya zo ranar tasuwa amma asabar ranar ashura amma asabar ba sunan su ranar asabar ba ranar da ta fado ta tasuwa din ko ta ashura din sunanta wannan an canza mata suna wannan makon ta koma ranar wannan abin ranar tasuwa ko ranar ashura idan ya faru a cikin ayyamul bayr kana yin azumi ayyamul bayr 13 14 da 15 sai kai saboda wannan ranar sunayen su ayyamul bayr an fahimta ranar 13 da 14 da 15 duk ranar da ta fado a wannan ranar ba sunanta wannan ranar ba sunanta ne sunanta ayyamul bayr ranakun haske an fahimta to wannan shi ne to da aka sai mu fahimci wannan da kyau mutane suna cuɗanya abubuwa ɗin saboda aka sai ya zama to abin yanzu ya same su eh dame su kuma ƙarshe akwai wasu malamai da suka fassara mutane irin wannan saboda haka amma daga baya su ma sun janye to mutane da yawa sukan lura ko sukan ji magana farko malami ta farko sai su ginu a kanta in suka ji ana saɓani a kan wannan abin ba za su koma kuma su binciko maganarsa ta baya ba ta iya yi wa ya yi magana daga baya an fahimta misali kamar imamul albani ya na zariya ya yi magana a kan wannan matsala ɗin amma daga baya ya zo ya janye ta kamar imamul albani shi babban shi ma ya yi magana a kan wannan amma daga baya ya janye to kaga ya kamata gabanin mutane su dinga ginuwa akan matsala wadda ana sabani a kanta kuma sai su ƙi yin bincike ko ci gaba da bincike akan shi wannan da suka amince da shi ya tafi akan wannan mas'ala shin yayi wata magana daga baya misali idan muka ɗauki malam albani shi babban kun ga ai ina da taraju'atul albani wato abubuwan da da ice kaza yanzu yazo yace kaza ina da wani littafi ainihin wato mujalladi biyu ne nuzumul fara'id bima fi silsilatai albani min alfawaid da zaka ga hadisi a cikin silsila sahiha ya ce sahihi ne yanzu yanzu ya ce da'ifi ne da zaka ga ya ce a cikin da'ifa wannan hadisin da'ifi ne ko mawdu'i ne yanzu yanzu ya ce hadisi ne hasan ko ya ce hadisi ne ma ingantacce to kaga ba za ka yi masa hukunci idan baka san waɗannan littattafan nasa ba da wasu littattafai ko su fatoyi da izo ya sauya su eh, ba za ka iya masa hukunci ka jingina masa magana kai tsaye wadda akwai saɓani a cikinta ba tare da ka duba ina maganarsa ta farko ina maganarsa ta biyu ba kuma wannan sunna ce ta malamai misali idan muka kalli eh, ko za mu ji an ce filmas alati ƙaulani sai a ce misali imam ahmad ina da magana guda biyu bagda ya ce kaza sai a ce wa fi riwaya ce a wata riwaya ya ce kaza imamun yi ku Allah ya ji kansa shi har maganganu uku kakan samu yana da su a matsala sai a ce ga maganarsa ta farko ga maganarsa ta biyu ga maganarsa ta uku ta ƙarshe da aka duk fatawar da ka ji ta daga imamun shafi yi a lokacin da yake misra sai ita ce maganarsa ta ƙarshe a kai ta ce fatawarsa ta ƙarshe ita ce fahimtarsa ta ƙarshe ina fatan mun fahimta to da haka wannan matsala wajibi mutane su tsaya su saurare ta da kyau kuma su fahimce ta kuma su daina gina hukunci da magana guda ɗaya a sai ku saurari ragowar nasosi ina fatan mun gane to da haka dai wannan rana ta asabar da aka ce kada annabi ya ce kar a azumce ta ita kadai sai a cikin azumin farilla ba ta hada da waɗancan kwanaki ba waƙadi ikhtalafa al-ashab wa sairul ulama ife malamanmu in ji ibn taimiyya na hanabila da kuma sauran malamai na sauran mazhabobi sun yi saɓani a cikin wannan matsala ƙala abubakar al-asram abubakar ya ce sami'tu abu abdullah yus'alu an siyami yawmin sabti yutafarradu bih naji abu abdullah ahmad bin hanbal an tambaye shi game da azumin ranar asabar a keɓance shi a ɗayance shi da yin azumi faƙala fi'iti amma su yamu yau mai sabti yau farra dubi fagarja a fi zalikal hadisu hadisu samma ice amma azumta keɓantar ranar asabar da yin azumi shi kaɗai to hadisin asamma ya zo a cikin haka yani hadisun بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم إنا نفن حديث عن الصماء wannan da ta ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kar ku azumci ranar asabar sai cikin abin da aka farlanta a kanku ma'ana cikin azumin farilla hadisin da ya gabata wannan asama hadisin imam abu dawud da imam tirmidhi da imam nasai a cikin al-kubra da imam ibn maja Allah ya ji kansu qala abu abdullah ahmad bin hanbal yace fa kana ibn sa'id yattaqihi wa ubay wa aba an yuhaddisani bihi sai izamanto abin nan yahya dan sa'id ina kiyayar wannan hadisi kuma yana kin igaya mun shin jami'ar bin hanbal wa gar na sami'ahu min saur alhali ya ji hadisin daga saur kala fa sami'tuhu min abi asim ite sai zamanto wannan hadisin na ji shi ne daga abi asim an gane wato shi abu sa'id ya haɗin ɗan sa'id ya ƙi karɓi hadisin saboda karɓarsa a haka nan to ina iya haifar da matsala kamar yadda ya haifar daga baya akwai waɗanda suke ganin ba za a yi azumin rana arfa ban ta faɗo rana arfa ba za a yi tasuwa ban ta faɗo abin nan rana asabar ba za a yi azumin tasuwa ban ya faɗo rana asabar ba za a yi azumin ranar eh, ashura ban ya faɗo rana asabar ba za a yi azumi wanda shari'a ta kwaɗaitar a yi shi ba in ya faɗo rana asabar ko da azumi kake yau ka yi gobe ka huta ba za ka yi ranar asabar ba in ya faɗo rana asabar saboda me saboda wannan hadisin to su kuma waɗannan nafsi ne wanda aiki da wannan hadisin kuma yana ɓata wancan za a haɗa da shi a yi aiki da su gaba ɗaya to kuma ƙa'ida usuliya imalun nafsai ne aula min ihimali a hadihima wannan ƙa'ida ce usuliya ku riƙe ta in za a iya aiki da nafsi guda biyu to a haɗa su biyun a aiki da su shi ya fi cancanta da a aiki da ɗaya a ajiye ɗaya an gane ku to za mu yi amfani da hadisin kar ku yi azumi rana asabar da kuma hadisin da ya ce azumin rana arfa sai mu ce wannan azumin rana arfa ne a yau amma ya fado a ranar da da a wani sati ne rana asabar ce an fahimta ta yanzu yau ta tashi daga me ta tashi daga asabar ta koma ranar me rana arfa haka zaka faɗa ga ashura haka zaka faɗa ga tasu'a haka zaka faɗa ga ayyamul bayt haka za ka faɗa idan za ka yi azumin a sita shawar an gane duk wani azumi wanda shari'a ta kwaɗaitar a yi shi ko kuma a azumin annabi dawud ka yi yau gobe ka huta duk wanda ya zo irin wannan za ka azumce shi sai ka ɗauka ya faɗo ne a ranar asabar da a wancan makon ne amma a wannan makon ya faɗo a wannan ranar ne idan ayyamul bayd ne in yarar tasu'a ne in ranar ashura ne in ranar arfa ne wanda dai faɗo a ciki sai ka ce wannan sunansa ranar kaza a wannan makon amma da a wancan makon ne sunansa asaba an fahimta ko da a mako mai zuwa ne sunansa asaba an fahimta ƙalal asram abubakar ibn al-asram yace wa hujjatu abi abdullah fi rukhsati fi sawm yawm as-sabt hujjar abu abdullah ahmad bin hanbal da yayi tarangwame ga yin azumin rana asabar anna al-ahaditha kulluha mukhalifatun li hadith abdullah bin busr cewa duk hadisai sun zo sun saba wannan hadisin na abdullah dan busr cewa da aka ce kar a banci ranar asabar da yin azumi hadisai da yawa sun zo sun saba musu an gane ku kamar ka ce hadisi ya zo ya ce azumi rana arfa ya keɓe rana asabar hadisi ya zo ya ce azumin tasuwa da ashura ya keɓe rana asabar ya ce azumin yau ka yi gobe ka huta ya ce ya faɗo asabar karka yi hadisin ayyamul biyu ya ce ya faɗo da rana asabar ko ya da rana asabar kar a yi kaga duk ya hagu wannan ba to saboda haka sai ce waɗannan hadisai gaba ɗaya duk hadisai sun zo sun saba wa wannan na Abdullahi dan Busa to da haka kenan ba za a aiki da shi ba minha na daga hadisan da suka saba wannan na al-Asram hadithu ummi salamata hina su'ilat hadisin na na ummu salama Allah ya ƙara mata yadda lokacin da aka tambaye ta ayyul ayyami kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aktharu siyaman laha wadanna kwanaki ne annabi manzo Allah sallallahu ya fa azumta faqalat sai tace yau sabti wal ahad ranar asabar da lahadi wannan hadisin imamun nasai cikin al hadisi mai lamba da 2776 ya ruwaito shi a cikin al haka ne imamu Ahmad bin Hanbal a cikin Musnad hadisi mai lamba 26794 imamul albani a cikin abdu'ifa hadisi mai lamba tara ya ce hadisin mai rauni ne wa ha na daga cikin hadisan da suka saba wancan amma shi Ahmad bin Hanbal a wajensa wannan hadisi ne ingantacce an gane ku hadisu juwairiyya hadisun na na juwairiyya Allah ya kara mata yadda أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة شاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يغانر جمعة يتدئتا في أمس شنجية كيني أزمي يغانت تتنى أزمي نيران جمعة قالت لا تشعاء قال أتريدين أن تصومي غدا يتتو ذاكي ناسو ذاكي أزمي قوبي قالت فالغدو هو يوم السبت تو أي goban ita ce rana asaba an aka ga mutum yana azumi juma'a Ya ka ce kayi azumi ne jiya sai ce a ya ka ce to gobe za ka yi wannan ya nuna goben asabar za a iya yi kenan an fahimta wannan kuma hadisi a harajahul buhari bi tismiyatin 1986 imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba dubu da da da dari tara tamanin shida. an gane ku wa hadisu abi huraira daga cikin hadisan akwai hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda na annabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmil jumu'ati illa bi yawmin qablahu aw bi yawmin ba'dahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani gabaran yin azumi ranar juma'a kadai sai idan an azumci yini ɗaya gabaninsa ko yini ɗaya a bayansa fal yawmul ladhi ba'dahu huwa yawmus sabti kuma yinin da yake bayan ranar juma'a wannan yini ne asabar an gane ku wannan hadisin hadisi ne sahihi imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan hadisi mai lamba 743 da imam ibnu maja shi ma a cikin sunan hadisi mai lamba 723 kuma imam al-albani a cikin sunan ya inganta shi wa minha na daga cikin hadisan annahu kana yasumu sha'bana kullahu wa fihi yawm as-sabt hadisin da yazo cewa manzo Allah su sallama yana azumtar watan sha'ban gaba ɗayan sa kuma a ciki akwai rana asabar wa minha na daga cikin hadisan annahu amara bi sawmil muharram wa fihi yawm as-sabt manzo Allah yayi umarni da a azumci watan al-muharram kuma akwai rana asabar a cikin sa wa qala ite man sama ramadana واتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر wanda ya azumce watan Ramadan ya bi shi da azumin shida a cikin watan Ramadan a shawal kamar ya azumci shekarar ne gaba daya wa ya yakunu sabtu fiha kuma za a iya samun ranar asabar a cikin su wannan hadisin hadisi ne sahihi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin sunan hadisi mai lamba 2221 da imamu tirmidhi hadisi mai lamba 744 da imamu nasai a cikin al-kubra hadisi mai lamba 2762 da imamu ibnu maja hadisi mai lamba 2726 kuma imamu al-albani a cikin sunan ya ce hadisin ingantacce ne wa amara bi asiyami ayyamil bayd kuma manzo Allah ya yi umarni da azumtar ranakun haske ranakun cika hasken wata wa gade kunu fiha sabt kuma ina iya faduwa rana sabar wa mislu hadha kaseer waɗannan misalan irin haka suna da yawa an gane to da to har yanzu ku duba cikin maganganun albani da muka gani a halin yanzu to ai shi ma kansa ya warware kansa ko tunda gashi ya kawo hadisin na Aisha abin nan na Najwairiya maza Allah ya ganta tana azumi ran juma yace kin azumi jiya sai ta ce a to zaki yi ne gobe sai ta ce a sai ta to ki aji kada ɗayan ku ya keɓa ranar Juma'a da yin azumi sai ya azumci ne ɗaya gabaninsa ko yi ne ɗaya a bayansa shi ne cikakken hadisi mun wuce shi a cikin sayul bukhari wata rana ce take biyo rana asabar a juma'a asabar ce an gane ku to haka nan hadisi ya zo kar a keɓanci ranar asabar da yin azumi sai an yi azumi ɗaya gabaninsa ko ɗaya bayansa wata rana ce gabaninsa juma'a wata rana ce bayansa lahadi wannan sai nuna abin da aka hana shi shine keɓantar ranar kawai haka nan ita kaɗai kawai yau ka cewa asabar bari ka yazini ba baka da ni yi bajiya ko baka da niyyar yin gobe kuma ba ta faɗo maka a ranar arfa ne, ba ta faɗo maka a cikin sita ba ne, ba ta faɗo maka ainihin a ayyamul ba ne. a'a haka kurum ce bari yi azumi ranar asabar sosai aka hana sai ka yi azumi gabaninta ko azumi a bayanta an gane ku fa'azal asram wannan shine imamul asram fahima min kalami abi abdullah ya fahimta daga maganar ahmad bin hanbal annahu tawaqqafa an al-akhdh bil hadith cewa ahmad bin hanbal ya tsaya ya ki karbar wannan hadisi wa annahu rakhafa fi sawmihi kuma yayi rangwame wajen azumtar ranar asabar حيث ذكر الحديث الذي يحتج به يحتج به في الكراهه lokacin da ya ambaci hadisin da ake kafa hujja da shi wajen karhanta kyamar yin azumi a wannan rana wa zakar anna al-imam fi ilal al-hadith yahya bin sa'id kana yataqihi a cikin ilal al-hadith ya ambata cewa yahya dan sa'id ya kasance yana kiyayar wannan hadisi wa ya aba an yuhaddisa bihi kuma yana kin gayawa mutane shi fa ta tad'ifun lil hadis. yin haka kuwa ina raunana hadisin ne واحتج min بما دل من النصوص المتواترة على صوم Imam al إمام ya kafa hujja da hadisan da suka zo masu yawa da suke halatta yin azumi rana asaba yau ajiye wancan hadisi na samma ina fatan mun gane sai dai da taujihi wanne ne taujihin Shi ne ta inda za a iya haɗa su da sauran hadisai da suka inganta suka fi shi inganci a yi aiki da su ina fatan mun gane wallahu alam to kuma ina ga za mu kwana nan insha Allah saboda abin da ya samu kwana nan akwai wani bayani wata nukta wadda za a fito da ita an gane ku wallahu ta'ala ala wa alam muna roƙo Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta kuma alhamdulillah mun yi tafiya tafiya ta yi kyau muna roƙo Allah ya sa albarka cikin abin da aka yi bayananta kuma filla filla ta zuwa wasu lokuta insha Allah sannan tafiya kuma zuwa zuru ita ma ta taso insha Allah kamar yadda muka faɗa mako biyu bayan wannan za kuma zuwa tafi zuru wajen musulunta muna roƙo Allah ya bamu ikon taimakawa kuma ya karbi kyawun ayyukanmu ya yafe mu Allah subhanahu wataala isa dan shi muke yi wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimanim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله